gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim taimiyya kashi na hamsin da bakwai daga cikin toilet ɗin umma ta ce zura zan mutu maza ki kira min sani ki ce masa ban da lafiya kaina na barazanar rabewa gida biyu cikin tashin hankali zuhura ta murɗa handil ɗin kofar. da ya sa umma bata sa mukulli ba hakan ya sa ta tura ƙofar ta shiga ganin umma wanwar a ƙasan tayil ya sa zuhura fashewa da kuka tana faɗin kin gani ko umma umma kina nema ki kashe kanki akan wata banza da bata ma san kina yi ba dan Allah umma ki dawo cikin hayyacinki kada ki je ki jefa rayuwarki da tamu a cikin garari akan wata banzar kishiya zuhura ta kai ƙarshen magana tana ɗago umma zaune da kyar da taimakonta suka fito zuwa dakin ta kwantar da umma akan gado ta fito da sassarfa daga ɓangaren ta nufi na baba sani don kiransa ya ga halin da umman ke ciki sai dai haka ta dinga kwankwasa ƙofar shiga falon ummi amma ba a buɗe ba ta sake kwankwasa a karo na hudu sannan ta jiyo takon tafiya hakan ya sa ta zuba a ƙofar idanu don ganin wa zai buɗe ƙofar idanun da suka sauka akan ummi lokacin da take buɗe ƙofar zuwa ta zuba mata idanu tana kallon ɗamamin kayan da ke jikinta ummi ta yi saurin juya tana faɗin shigo mana zura Kin tsaya daga bakin kofa? Zuhura da zallar takaici ya cika zuciyarta. Ta ɗaga murya tana faɗi ni wajen babana na zo. Yana ina ne? Gani nan, ki shigo daga ciki aka ce. Kin tsaya daga bakin kofa? Ana wasa da ke ne Zuhura? Baba Sani ya magana daga cikin falon yana zaune a ƙasan kafet. Ummi ta cika gabansa da kayan karyawa da iya ta sa babu lada ta girka aka kawo fat ɗin. Dan ta san kokiyar wake suka sha zuwa ba za ta taɓa sa a kai abinci sansa ummi ba. zora ta taka a hankali ta shiga daga cikin falon, zuciyarta na ci gaba da ɗaukar zafi. Ta durƙusa ta gaida Baba Sani tare da sanar da shi halin da Ummi ke ciki. Ta miƙe za ta bar ɗakin. Ta jiyo muryarsa cikin tsawa yana faɗin dawo nan Zuhura. zora ta dawo da baya tana ji kamar ta saka ihu. Baba Sani ya nuna ta da yatsa yana faɗin biki iya gaisuwa bane Zuhura. Zuhura ta turo baki tana duban bangaren da Ummi ke zaune kafin ta ce ina kwana. Ummi ta amsa fuskarta a sake. Lafiya lau Zuhura. An zo ganin gida ne? Zuhura da takaici ya kawo ta iya wuya, sai kawai ta juya a guje ta fice daga falon baki ɗaya. Tana tafi tana taya ummi kukan takaicin wannan aure da baba Sani wanda tun kafin a je ko ina ta fara hango ƙurar da za ta tashi a gaba. Dan ba ƙarya umma yi ba, ummi akwai ta da buɗewar ido. Kwanan nan za ta fara mai da baban nasu wani su-su-su a kanta. Ba ta rufe mintuna goma da komawa wajen umma ba, baba Sani ya shigo. Ganin halin da umma ke ciki ya tashi hankalinsa, dan bai yi tunanin abin ya kai haka ba. Cikin gaggawa taimakawa Umma ta sa kaya da hijab suka fito don wucewa asibiti. Zuhura na gaba, sai Umma da aka kwantar a gidan baya tana ta nishi, tana kiran kanta zai fashe. A haka suka nufo asibitin a ABU da ita. Cikin ikon Allah suka samu aka amshe ta da gaggawa don fara bata kulawa da ta dace. Dole za a kwantar da ita, kamar yadda likita ya baba Sani bayani. Saboda jinin Umma ya mummunan hawa, shi yasa dole tana buƙatar kula a ƙarƙashin likita. Baba Sani ya ɗaga waya ya kira iya, ya sanar mata da halin da ake ciki. Iya kanta hankalinta ya tashi, suna ajiye waya ta sa babu lada ta shirya abin karyawa, da ta kuma ta kira sani don ya kai su asibitin da gaggawa. Lokacin da iya suka iso asibitin, sun samu Umma ta samu bacci. ta ɗaure da drip, fuskanin tata ta je mai ta fita hayyacinta, kamar ba ita ba. Iya ta ƙarasa bakin gadon tana kare mata kallo, tare da Allah wadai da halayya da zafin kishi irin na zuwaira. Daga ƙarshe ta yi mata fatan samun sauƙi tana komawa ta zauna a cikin ɗaya daga cikin kujerun da ke wajen. Baba Sani da Zuhura ne suka juya zuwa gida domin Zuhura ta ɗebo musu kaya da abubuwan bukata. Iya da Babu Lado kuma suka ci gaba da zama har zuwa lokacin da Zuhuran za ta dawo sai su koma gida. Hankalin Baba Sani sai ya rabu gida biyu domin suna da zama akan kes ɗin Zuhura a yau ɗin. Amma sai ya kira Baba Labaran da Baba Salisu dan sanar da su halin rashin sukunin da ya same shi tare da ba su tabbacin ba za a samu yin zaman da shi ba. Zuhura ma ta kira Basma a waya ta sanar da ita halin da Umman ke ciki. Ta kuma kira layin Hajiya Barira ta sanar da ita cewa Umman tana asibiti. Daga ƙarshe ta kira Anta Laura ma ta labarta mata komai tana ga ɗaura auren Ummi da Baba Sani har zuwa halin da Umman take ciki. Gashi mummunan hawan jini ya same ta rana tsaka. Anta Laura ta jinjina lamarin a ranta tare da yin Allah shi kyauta. Sannan ta kashe wayar don zuwa ta sanar da iyayensa halin da Umman ke ciki. Lokacin da Zuhura ta dawo asibitin, sai su iya suka juya zuwa gida a motar baba sani don ba zama zai yi ba shi ma gida zai koma Tunda da ya gama biyan duk abin da ya kamata kuma likitan ta tabbatar musu da cewa dama kada a dinga yin hayaniya a ɗakin don feshin ɗin tana buƙatar hutu ana so ta samu isasshen bacci saboda yadda jininta ya hau sosai da aka zuhura kaɗai aka bari wacce ta fito daga barandar shiga ɗakunan marasa lafiyan ta zauna a kujera tana kallon motar baba sani da ya fice daga cikin asibitin sai ta maida idanunta kan wayarta tana kiran layin yaya sadiq wanda bai biyo 'yan ɗaurin aure ya dawo Zariya ba sai ya sa a Kaduna. Bayan sun gama waya ta sanar masa halin da Umma ke ciki, sai ta kashe wayarta ta kunna data, ta hau online, rabin hankalin ta na tunanin yadda za a kwashe da Amira a yau ɗin. Shin zai bata takardar ta cikin salama ne? Ko sai an kai ruwa rana? Ganin tunanin zai mata yawa, sai kawai ta kashe datar ma ta sake neman layin basma. Ta ji ko ɗan gagarin nata zai samu damar kawo ta ta duba jikin Umma. Karfe takwas da rabi na dare. Motar Baba Sani ce ta shigo asibitin, yana tare da amaryarsa a gefe, kuma kamar haɗin baki, bai kai ga gama yin fakin ba, motar nas da ke tare da Basma ta shigo. Hakan ya sa kusan a tare da juna suka jera zuwa ɗakin da aka kwantar da Umma. Zuciyar Basma na faman rawa, do ta kosa su iso ciki ta ƙare fuskar Ummi kallo. Baba Sani ne ya fara shiga ɗakin, Ummi na take masa baya. Ko zama ba su yi basu Basma suka ƙaraso, wanda san Baba Sani bai kula da su ɗin ba ne a bayansu, sai da suka yi sallama suka shigo sannan. Ya diku da ya iso garin tun da la'asar, shi da Zuhura ne tare da Umma. Hajiya bari rama bata jima da komawa gida ba. Ya Sadiq ne zaune daga bakin gadon da Ummi ke kai. Yana bata ti a baki tana amsa, idanunta sun yi furgai furgai. Na sai tsuguna har ƙasa ya gaida Baba Sani yana tambayarsa mai jiki. Baba Sani amsa da fara'a yana cewa mai jiki alhamdulillah, ta ji sauki, sannan ku da zuwa. basu ma ta kwashi gaisuwa wajen babanta idanunta akan Ummi, wacce ta ci kwalliya cikin wani simple ɗin zani da riga na atamfar Holland. ta yi matuƙar yin kyau fuskarta sai haske take da wani irin guloyin na annuri basma ta buɗe baki ta gaida ummi da kyar ganin yadda baba sani ke zabga mata harara daga haka ta ƙarasa wajen umma wacce tun shigowar baba sani tare da ummi ta ji kanta ya sara mata da wani irin ciwo mai tsanani shi yasa ta kasa ci gaba da amsar tiɗin da ya dikun yake bata zuciyarta sai har ba take kamar za ta yi waje sannan umman su basma ya ji kyan Allah ya karo afuwa Umi ta yi magana lokacin da suka isa bakin gadon jere da juna ita da Baba Sani. Umma ta haɗiye wani abu mai ɗaci tana jinjina kai alamun amsawa ba tare da ta iya buɗe baki ta yi magana ba. Ya Adiku ya gaida umi shike da girmamawa. Ita ma ta amsa masa cikin matsanancin fara'a tana sake jin ƙaunarsa da yaba hankalinsa. Yadda ya fita zakka cikin yaran Umma. Dan shi san baya shiga duk wani shirme da za ta sa shi a ciki. Yana da hankali sosai da sanin ya kamata. Na ya iso ya gaida Umma yana aje mata kuɗi daga gefen gado. ya juya yau baba sani da sadiq sallama ya baro ɗakin Basu ta raka shi da ido tana jin wani abu mai nauyi a zuciyarta umma ta kalli baba sani da ke tsaye a kanta bayan ummi ta koma gefe guda ta zauna akan kujera su zuhura sai faman zabga mata harara suke ba tare da ita ta ma san suna yi ba don gaba ɗaya hankalinta ta mayar ne kan wayar hannunta tana ɗora wasu takalma da ta yi oda za su iso nan da one week Tunda tana ɗan taɓa business sosai musamman yanzu da ta samu gadon abi sai ta sake zuba jari mai kauri baban basuma sun zo kuwa ya ba ta takarda ko me suke cewa umma ta jefa baba sa'an tambayar da ya fi damun zuciyarta a yanzu tana ci gaba da jin ta na mata zafi da kuna baba sani ya dube ta yana mamaki yadda ta koma cikin kwanaki biyu kacal da fara magana aurensa da ummi ya buɗe baki yana faɗin sun zo zuwaira kuma Amir ya rubuta mata saki ɗaya takardar na wajen iya na ce ta ajiye an dai so a kai ruwa rana kafin ya bada takardar kamar yadda Alhaji Salisu ya sanar min amma alhamdulillah tunda an samu ya rubuta ɗin. Umar ta sauke numfashi a hankali ta ce alhamdulillah. Daga haka bata sake cewa komai ba ta mai da idanunta ta kulle tana jin matsanancin kishi na bin jininta. Basma ta dubo yarta da kiran nas ya shigo ta ɗaga waya da sauri ta kai kunne. Da wuri haka mai nas ba fa mu yi magana da ita ba ina jira su ba su wuce ne. Basma ta yi magana tana ɗan yin jin alamun sauraron abin da nas ɗin ke faɗi. Kafin ta ɓata fuska ta sake cewa oke gani na Allah ya baka haƙuri love. Daga haka ta sauke waya daga kunne ranta a ɓace. Ta dubi zuwar wadda ta tsira mata ido, tana mamakin yadda basma ta yi laushi haka. Tana ma nas magana cike da tsantsar kwantar da kai. Durashin kunya nan babu shi. Ta jinjina kai lokacin da basma ta ce kin ji ya ce in fito ko ya tafiyarsa. Zuhura ta taɓe baki ta ce lallai nas yana zuba miki iko basma. Ke kuma gashi soyayyar shi ta gama miki mugun kamu. Kin ga yadda kike kwantar da kai wajen yi masa magana kuwa? ba Basima ta sake yin ƙasa da murya yadda Umi ba za ta jiyo su ba, ta ce, "Hm, sis ba za ki gane ba, wallahi na sa ya wuce tunaninki. Ban taɓa sanin ɗan garari ba ne sai da na je hannunsa. Abu kaɗan yanzu sai ya ce idan ba zan jura zama da shi ba kofa a buɗe take, ni kuma ina tsananin sansa zuhura, domin ya san ta kan iya sarrafa mace. Wallahi zan iya jura kowane irin wulaƙanci da rabu da nas. Bari ki gani in yi sauri, don na san yanzu zai iya fusata ya tafiyarsa. Zuhura ta ja tsaki, da kai can sama na cika zuciyarta. cike da ɓacin rai ta ce lallai basma ai ko sai ki ɗaura ɗamara shan wulaƙanci da takaici a rayuwar aurenki in dai har haka zaki saki kanki yana ta taka ki yadda ya ga dama na ji dai hakan ya fi min akan fito in damu zauna tare a gida a yi bawan ba ƙanin gara in lallaɓa a hakan cewar basma tana yin gaba wajen gadon ummi ta bar zuhura da baki a sake maganganun basman na ƙona mata zuciya da jefa ta cikin tsananin mamaki da tsoro wasu hawaye masu zafi suka taru a idanunta da ci gaba da kallon basma lokacin da take umma sallama baba za mu koma Allah ya kara mata lafiya cewar basma tana kallon baba sani da ke magana da sadiq akan zancen sanya ranarsa da za a turo gobe a tsaye da lokaci baba sani ya jinjina kai ce to madalla a sauka lafiya basuma basma ta yi saurin ficiya ba tare da ta sake duban ummi da zuhura ba ummi ma tashi ta ta isa gaban gadon umma, ta yi mata sallama tare da fatan samun sauki umma ta rintsa ido ba tare da ta tanka ummi ba har ta baro wajen ta saki hawayen da take rike da su suka zubo mata tana mai bude idanunta ta sauke akan ummin lokacin da ta isa wajen baba sani ta tsaya har jikinsa na goga juna ummi ta yi kasa da murya ta ce yallaɓai zan je daga waje kafin ka fito baba sani ya bita da wani sassanyen kallo ya ce to ga ki ɗin ki jira ni a mota ga na fitowa yanzu ummi ta jinjina kai tana amsar mu kullum motar ta fice zuhura ta raka ta da ido tana taya umma jin kishi mai tsanani kan umma umma ta danne saitin zuciyarta tana jin wani irin abu mai nauyi na sake danne ta ta mai da idanunta ta limshe hawaye masu tsananin zafi suka sake zubo mata zuwaira Allah ya ƙara lafiya za mu wuce ko kina da buƙatar wani abu ne da kike son ci ga dai nama nan da fruit ga kuma sup ɗin kifi nan da potato sama ta yo miki umma ta buɗe baki da kyar ta ce ku koma da shi bana ci sani bana buƙatar komai kuma dan Allah idan zaka dawo kar ka sake zuwa min da ita in dai kana buƙatar ɗorewar lafiyata baba sani ya jinjina kai ce oke zan kiyaye Allah ya baki lafiya amma abinci ba za a koma da shi ba yanzu sadiq zai shigo da shi daga haka baba sani suka fice tare da sadiq ya ɗauko kwandon abincin da kayan furut ɗin daga shashen naman da baba sani ya siya lokacin da yake aji basket ɗin a gaban gadon ummi ta buɗe ido ta ɓalla masa harara tana cewa sadiq wato kai ne baka jin tausayi na ko kake goya ubanka baya ko ga ƙarshe na ko sadiq ya kwantar da murya ce ki yi hakuri umma ba haka bane dan Allah ki kwantar da hankalinki kafin umma ta yi magana kiran taimi ya shigo wayarsa ya ɗaga kiran yana sanyawa a spika. Da sanya murya taimiya ta karaɗe kunnuwansu umma lokacin da take magana cikin shagwaba. Hello, ya ku? ina yini? Ashe umma bata ji daɗi ba? An ce tana asibiti ya jikin nata. Yaya Sadiq ya ce lafiya lau Zainab, Jiki umma da sauki, ina ma asibitin yanzu haka. Bari in bata waya ki mata sannu. Daga haka ya matsar da wayar kusa da umma. Lokacin da taimiya ke cewa oke ba ta wayar. Yaya Sadiq ya ce gata tana jin ki Zainab. Taimiyya ta yi ƙasa da murya ta ce, Umma ina yini, ya ƙarfin jikin. Umma da wani abu ke sukar zuciyarta ta yi ƙarfin halin cewa da sauƙi. Taimiyya ta ci gaba da faɗin Allah ya ƙara lafiya Umma, Allah ya sa ka fara ne. Zuhura kuma aure ya ƙare, Allah ya sa hakan ya zama alkhairi, ya fito mata da wani nagari. Umma ta sake yin ƙarfin halin cewa amin, na gode. Taimiyya ta ce gashi zai miki sanni shi ma. Daga haka su Umma suka jiyo ƙasaitacciyar murya Malik Ado yana faɗin salamu alaikum. Umma ya jiki, Allah ya ba ku lafiya ya kawo afuwa. Umma wannan karan sai da ta rintse idanu kafin ta iya amsa da da sauƙi, na gode. Daga haka Malik ya miƙa taimiyya wayarta, yana sake manna ta a jikinsa. Ta amshi waya tana cewa to shikenan ya diku sai mun sake waya. Allah ya ba ta lafiya, ka sake mata sannu. Yaya Sadiq amsa da okay sis, na gode. Taimiyya na shirin katse kiran Malik Ado ya sa hannunsa a cikin rigar ta ya dan mintsina kirjinta. Hakan ya sa ta cewa Ash, sweet zafi. Yaya Sadiq ya saurin katse kiran. Dan ya gane Taimiyya bata san bai katse kiran ba. Zora da akan kunnuwanta komai ke faruwa, ta ji wata irin kibiya ta cike a ƙahon zuciyarta. Umma kuwa sai da ta mai da idanunta ta rintse, tana kai hannu ta dafe sai ta zuciyarta. Sadiq ne ya ɗauki abincin da Ummi ta kawo ya tafi da shi zai ci. Dan tun da ya shigo garin bai ci abin kirki ba. Washe gari. Kusan iya da Babalada a asibitin suka yi ni. Bayan iya ta sa Babaladin ta girka wadataccen abinci. da kuma yammacin ranar mahaifiyar Umma da Anti Laura suka iso asibitin don duba jikin Umma. Cikin mutunci da karamci suka gaisa da iya. Bayan tafiyar su iyan ne, mahaifiyar Umma wadda suke kira da gogo ta rufe Umma da faɗa akan yadda ta jefa rayuwarta cikin haɗari. Daga faɗan kuma ta koma mata nasiha da nusa da ita akan cewa ta gyara mummunan halayyarta. Umma ta dinga kuka tana sanar da gogo yadda take jin zafin kishi akan wacce Baba Sani ya auro mata. Sai dare Baba Sani ya kwashi su gogo zuwa gida. Shi ya Sadiq ya koma gurin aikinsa. shi ma baba sanin dan ya ɗauki hutu ne shi yasa bai koma yau ɗin ba kwanaki umma huɗu a asibiti aka sallame ta ta koma gida da nasu gwagwa da antalawar sun juya zuwa yobe tunda suka ga umman ta samu sauki baba sani da amaryarsa ummi cikin kwanaki nan da umma ta yi asibiti ba ƙaramin more junansa suka yi ba wani irin shafin soyayya da tarairayar juna suka buɗe wanda baba Sani bai taɓa sanin irinsu ba dan gaba ɗaya ummi ta gama kwanci notukan kansa da salanta masu sace zuciya Ranar da Umma ta Baba Sani ya tattara ya koma fat ɗinta, zuciyarsa cike da matsananciyar kewar Ummi da soyayyarta. Ita kanta Ummin sai da ta ji babu daɗi a ranta, domin tana jin Baba Sani a zuciyarta fiye da yadda ta yi zato. Har mamaki take akan hakan. Dan ba ta zaci za ta ji ƙaunarsa mai ƙarfi a cikin ƙanƙanin lokaci kamar yadda take ji yanzu ba. Zuwa ma hankalinta ya kwanta da jin cewa takardar sakinta tana hannu. Da dinga jin lokaci yi da za ta tsaya ta zaɓi miji ta darje na kece wa sa'a. sai ta buɗe sabon shafin gyaran kanta don ta dawo cikin hayyacinta sosai ko ta samu wani mai hatimin nasaran ya kula ta wanan baba sani biyu ya koma kano bayan ya tara matan nasa ya musu nasiha kan su zauna lafiya amma sai dai a gaban idanunsa umma ta saki baƙaƙen maganganun cewar ba ita ba ummi har abada ya ma daina tunanin in dai suna inuwa ɗaya za su samu zaman lafiya daga haka ta tashi ta bar musu wajen cike da zallar fusata hakan ya sa ummi ya ɗaura ɗamara ba umma mamaki tare da jinjina rashin man kanta da daƙiƙancinta a zahiri da ita a tunaninta tuna an daina irin wannan kishin sai dai a yi na ilimi da iya kisa da kisisi na wajen kwace miji shi yasa ummi tun bayan tafiyar baba sani ta kama kanta ko da wasa bata kuma shiga sassan umma ba iyakar ta bangaren iya da take jin kaunar ta haranta mai tsanani fiye da baya so biyu umma tana tura zuhura dan ta taya ummin kwana don ta samu damar saka mata maganin bacci mai karfi da yadda zuhuran za ta samu damar yanko musu kumbarta ta kafa amma ba su cimma nasara ba don ko umman cewa take ta gode zuhura ta koma kawai ba ta buƙatar 'yan tayin kwana don da gidan da fad ɗin gaba ɗaya ba bakin ta bane hakan ya sake jefa tsanar umman a cikin zuciyar umma lokacin da ta sanar da hajiya barira cewa hakansu bai cimma ruwa ba cewa ta Allah dai wadarar rashin sa'ar ki a rayuwa hajiya zuwaira amma a ce kullum mutum ba shi da sa'a ina daɗin sa shi yasa umma ta koma wajen boka kalla don ta kai masa korafi akan rashin samun yanko farcen da ba a yi ba sai boka ya sanar da ita cewar ta koma idan an kwana biyu ta san yadda za ta samu gashin kan ummi ta kawo masa amma cikin rashin sa'a baba sani na dawowa wikin ya tattara ummi suka wuce kano abuja abdulmalik ado ne rungume da soyala a jikinsa yana sanar da ita samu rabizar su gaba ɗaya har da taimiya zuwa jibi za su wuce egypt soyala ta sake lafiya a jikinsa ta ce amma ya abdul duk gida ɗaya za mu sauka idan mun je abdulmalik ya shafa gashin kanta ya ce eh gida ɗaya za mu sauka wife har na tura su nusu kuɗin komai ya biya ba ga gidan ba ya samar mana wani new city har ma na sa an bincika min kuɗin da zan iya mallakar gidan ya zama na gaba ɗaya sama ta jinjina kai tana faɗin amma ni dai zan so ka bar ni kora a hotel ne don Allah Malik ya miskile fuska ya ce Luke Sahila me yasa kullum ina neman ku haɗe kanku amma ke kina buɗewa me ya aibin Zainab da ba za ki iya sake jiki da ita ku zauna a mahalli ɗaya ba ya da yin magana a fusace sanya Sahila sake shigewa jikinsa tana kwantar da murya Allah ya baka haƙuri sweet. But ni na fi kowa sanin ina tsananin kishi a kanta. Wallahi da kin nake iya controlling ɗin kaina duk sanda zan ganku tare da juna. Ya kamata ka gane hakan ka yi min uzuri wajen raba mana muhalli. Idan ni ba za ka bar ni a hotel ba to ita ka ɗauke ta ku yi ta zaman ku a hotel don Allah. Soyala hakan ba zai yiwu ba, ki ma cire zuciyarki a wannan. Gida ne mai girman gaske da ke ɗauke da ɗakuna uku, kowace za ta ɗauki ɗaya, ni kuma ne amfani da ɗaya a matsayin nawa. Babu ruwan wata da wata a cikinku, kowace ta girka abin da take so. balle ma a waje za mu rika cin abinci sai dai ko abincin dare ne kawai za ku rika haduwa kuna girkawa me zai dame ki da haka Suhaila ta sake kwantar da murya cike da sarewa ta ce shikenan Allah ya bani juriyar rinsa idanuna da duk abin da zan ji ko zan gani tausayinta ya kama zuciyar shi amma bai nuna ba saboda baya son buɗe mata kofar da za ta dinga amfani da zafin kishi wajen son wargaza haɗin kan gidan shi ya zare ta daga jikinsa ganin lokacin magaraba ya kusa kuma yau kwanan taimiya ne ita suhailan yau take ƙara nata kwanan ya nufa hanyar fita daga ɗakin yana cewa you make sure zuwa gobe kin kammala duk wani shirye-shiryenki dan jirgin safa za mu bi okay Sahila ta bi bayansa da kallo tana jinjina kai ba tare da ta ce komai ba shi kuma ya ƙarasa fita daga ɗakin nata yana sauka zuwa ƙasa can ɓangaren dani ya hango taimiyya da rebeka suna jera kulas ɗin abincin da taimiyya ta ɓata lokaci wajen shiryawa ya bi ta da sassanyen kallo lokacin da rebeka ta bar wajen shi kuma ya ƙarasa yana faɗin he my pure zuma taimiyya ta ɗago idanunta tana jifansa da murmushi ita ma ta ce my sweet amu haufa abdulmalik ya sa gare ta yana rungumar ta ta baya daidai my sweet me aka tanadar min yau bayan waɗannan daɗaɗan girke-girken taimiyya ta shagwabe murya tana yin ƙasa da ita ta ce komai ma an tanadar maka my sweet amu good girl love you my world Malik ya magana yana jiyo da ita suka fuskanci juna. Da kai bakinta ta sumbaci kumatansa tana cewa love you too my sweet amu. It's time for prayer baby. Sake na in je don Allah. Sai ya sake ta amma yana riƙe da hannunta suka nufi ɗakinta. A can ya ɗauro alwala ya fito don zuwa masallacin da ke manne da jikin gidansa, dan da wuya ya gini bai gina masallaci a jikin gidan ba. Sai da aka idar da sallar isha sannan ya shigo gidan, dadar kuma ɗakin taimiyya ya wuce. Ya same ta ta gama cancaɗa masa kwalliya cikin kayan da suka fitar da surata, musamman ma 'yan biyunsa da suka fito sosai suna tsokanarsa. Ya kai hannunsa kansu lokacin da ya rungumo ta zuwa jikinsa, ta saki ɗan kukan shagwaba tana ture hannunsa tare da cewa sweet amu lokacin cin abinci ne fa kada an ta sako ta jira please malik ya balla mata harara kafin ya kai bakin sai sumbaci inda ta ture hannunsa a kansu ya ɗago fuskarsa yana tsare ta da manyan idanunsa da suka fara zayyana da zallar rigima ya ce baby ko dai har na yi ajiya ne na ga kullum kaya na sake cika suke yi sai wani fresh kike yi me sirrin faɗa min dan Allah miya ko kunya ce ta lullube ta ta nemi zilliwa daga jikinsa tana faɗan kai sweet amu ni dai babu ruwa na baka wata ajiya ba sai ya sake ta yana sakin dariya kaɗan ya rufa mata baya zuwa wajen da ta rataye kimono ɗinta da za ta ɗora a kan shigar da ta yi ya zare kimono daga hannunta yana faɗin no sweet kuma je kawai a haka taimiyya ta turje tana masa magiya akan ya bata ta suturta wannan shigar da kyar ya amince ta sanya suka fito zuwa dainin sun isa kenan ita ma ta sako zuwa wajen taimiyya ta zuba masa suka fara cin abincin jefi jefi yana sako magana tafiyarsu ta jibi da kyau ke ma taimi ya bana zaki yawata duniya ki buɗe idanki. To mu sai mu ce a je lafiya a da lafiya. Masu saurare, gobe ma fa da labari.